yanzu dare ne na asabar takwas ga watan rajab hijiran mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyar ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na hamsin da hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikmatun minat tarih ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقتل الحسين رضي الله عنه سنة إهدا وستين هجرية wallafan usman bin muhammad alKhamis. allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi mun shiga almabhathul awwal inda malam yake bayyana mana kaifiyati kaifiyatu tawalli usman bin affan radiyallahu anhu khilafa ya kai sayyidina usman ya hau karagan khalifanci shine mala yake kan tattauna mana magana anan abun mamaki wanda ya kamata a ce mu duka mai mamakin shine yanzu hatta akan nada khalifanci akwai wanda yake tsammanin za a yi ƙarya kuma ƙaryan har ga wanda yake mamaci ne zai rasu a matsayin mu na ɗaliban ilimi da ake sa ran nan gaba za a nemi hasken addini a wajenmu ya kamace mu tun yanzu mu yi ƙoƙari mu goge mu san wannan za ku ji abin mamaki a yau domin tun ajiye mun fara karanta ruwayan abu mehinaf ko lotan yahaya halik taɗi haka malamai suke kiran shi hallakakke wulakantacce hamshakin makaryaci Shi ne malam ma alhamis yake kuka da cewa wai ya aka yi ne marubutan zamani suka kauce ma ruwayoyin buhari suka koma ruwayan wannan makaryaci gani da yadda sayyidina usman ya zama khalifa kuma ni na san mafi yawancinmu idan muka ji wannan ruwayan har ma daɗi za mu ji saboda akwai harka ta hamasa a ciki amma tun daga jiya mun fara jin inda aka samu tuntubi ba yanda sahabi za ka ji kalmomin batanci a bakin shi sau da annabi ya soki masu yawaita irin wannan alkabayin sai da na umar ya ce masa habi ƙatalakallahu anya jama'a yanzu mu imu waɗanda ba kowa ba ma a cikinmu za mu yadda muna amfani da irin wannan kalman ga 'yan uwanmu ballantana sahabi irin umar jama'a na hannun daman annabi sirikin annabi khalifan annabi anya wannan yana daga cikin da sisa wanda idan aka karantar da kai wannan a ciki an sassaka wasu kalmomi wanda ka taba jinsu a wani hadisin da ya tabbata to sai ka ce a to ai wannan din ma ba abin da zai hana a ce shi ma bai tabbatan ba sai ka ɗaura ma kanka abin da bai tabbata ba kana tafa kana tafa kana masahabai ƙarya kana cin mutuncinsu kana bata su ka je lahira na farko kai ka tsunduma sannan ka tsunduma wasu ba ka sani ba an fahimci wannan shi sa duk abin da za ka koya na addini a wajen wa za ka koye shi ina ihata ina juyar da ku ku je ku nemi kasar ɗin da babban malami sheikh sa'idu mai kwano gusau ya yi mai suna waye malaminka ku je ku je wannan kasar waye malaminka yanzu abu mihinaf ne zai zo malaminmu allah ya kiyaye yanzu ku rike magana ɗaya ku to ku zo mu ci shi mai ba da shawara sai yake cewa ɗan umar ya kamata mana ya zama muka ji na umar ya ce a'a sayyidina abla dan umar sakin matan shi da ya gwabza kuskure shi zan dauki al'amarin al'umman bashi ya fa zai yiwu la araba lana fi umurikum umar ya ce ba mu da sauran wani kwaɗayi ba mu da sauran wani so a rai dangane da al'amarin jagorancin ku a mu yanzu baki daya ma hamituha ya ce ban yaba ba fa'ar gabu fi hali ahadin min ahali baiti ballantana in koma ina kwaɗayin wani daga cikin 'yan gidana ko daga cikin familinmu a ce ya zo ya ɗana wannan mulkin ni da na yi ban yaba da abin da na yi ba ina ga kuma zan so wani shi ma ya zo ya yi ba wai umar yana zargin kan shi ne bai yi abin arziki ba menene a cikin mulkin kun banda kai ta wahala kana cikin damuwa da kunci da abubuwa an bayanci wannan da kyau ko inda irin mulki ne irin namu wanda aka yi a shekarun baya a shekaru sha shida da sai ka so ka yi an fahimci wannan sau da mege kafa ne kawai da kashe mu raba ko ba ita bace to umar ya ce shi wallahi ba a bukata a gidansu in kana khairan idan alheri ne faƙar asabna minhu to wanda muka samu wanda ni na jagoranta ya isa gidan ya wadatar da mu baki da in kai ne yanzu aka ce ɗanka sai ka ce dama ashe ban da masoyi irinka wayan kana sharran in ko sharri ne to fa sharrun anna wanda na ɗauko kanmu a wannan jagorancin da ne to ya isa famalin duka malai ce haka za fil asli haka yake rubuce asalin rubutun da malam hamis ya yi wala alla ma'anahu mala malai ce mai yiwa ma'ana na wannan fasharrun ya ba'adu anna in sharri ne mulkin to daga kaina nesa nesa allah ya nesanta mulkin sharrin ya tafi ba kuma ma bukata kun abinda abin da umar yake magana ku in alheri ne wanda ne ya isa kowa a family in ko ba alheri ba ne to a tsaye da nan kun gano wannan da kyau ko wa sharrun anna ala umar bi hasbi ala umar ali umara an yuhasaba minhum rajulun wahidun yace ya isa a ce iyalan umar baki daya in an tashi masu hisabin mulki a ranar gobe kiyama mutum ɗaya za a yi mai hisabi ba a yi man ba kuma a yi ma wani ai abin sai mana yawa yanzu wanda ya rike mulki yana tunanin lahira Allah zai tambaye shi kuna tunanin zai kama karya karba karfa fa tauye haƙƙi fa cutar da musulmi fa ha'intan al'umma kuna tsammanin zai ci amana ko saba alƙawari zai mara iya karya ko ko zai cutar da su duk wannan abun ba za a samu ciki ba domin yana tunani akwai ranan kiyama ranan gamu Allah ya sa mu dace wa yus'ala an amri ummati muhammadin a ce an turke mu ana tambayin mu dangane da al'amarin al'umman annabi muhammadu mu koyaya za mu yi abin da ya kamata shugabanninmu kullum mu rika tasa su mana gaya musu kenan kuma abin da ya kamata a cikinmu kenan mu samar da gyara da canji yanzu don allah bai zama abin kunya ba a ce wai malamanmu a ƙasan nan kullum sai dai mu kamfen muka iya mota a shaƙare ta da mai a ce a ɗibo malamai da limamai da wa'azozinsu da hudubobinsu aikinsu su ne tura mota su tura mawane ya ci ya tsere wannan ma ya zo ya kara kuturu ya tura ya ci ya tsere ya zo ya kara kara wancan ma haka ne aikin malamai yanzu bai zama abun kunya ba duk cikin malamai da limaman da ake da su a najeriya kakab jama'a ba malami ɗaya ba limami ɗaya ba ustazu ɗaya da ya cancanta ya tsaya takara ya zama ɗan majalisa na balanta dan majalisa na tarayya balanta na senate wannan wani irin abun kunya ne kullum malaman mu sai ciwon baki da karerai an ba su wani kudi an ba wani kudi abinda muka iya kenan don me waɗanda ke ba da kudin ba da ya jaka ne an zaɓe ka tana hannunka ba don me ba za mu riƙe jaka a hannunmu ba yanzu a najeriya wani gari ne ake makirari da zare birnin ilimi ba zariya ba kansila kwaya ɗaya ba za mu iya tsaye da ustazi ya ci ba sau da fitina na hassada da ƙin allah da karerai da ya kanta a bakin malamai a sanda aka zo aka yi zaɓe a nan zare aka samu ustazai sun ci ustazan nan ma ba fa wani yawa suke da shi ba kansuloli goma sha uku muke da su ko ba gundu wani sha uku ba ne eh nan da gutukur ward aka samu malam abdulhamid da malam abdullahi abba da malam bello ja'afar sewa ba suke nan ustazan da suka samu ba amma da suka yi zubi na farko zubi na biyu tun kafin ma a zo zaben ustazan ke jan masu kunni ba ku isa ba sai da aka da su wai dan mai malami an san shi yana tafiya a ƙasa wai yanzu an yi zaɓe yana hawa mota ya ɗin yi gidan shi fenti ya kasa, ji wannan uwar hassadin da ke cin hantan malamai ina ga za mu iya ƙoƙari mu iya zaben ciyaman inda akwai seti da tsarin da ya kamata sanda waɗannan suka haƙura malamai ne da ke karantarwa kowa ya san malam abdullahi abba inda aka ce ƙur'ani a zazzau magana ya ƙare wannan ko kaƙi ko kaso sai ka saki Ko ba wai malamin ƙur'ani kaɗai ba ƙwararren malamin addinin musulunci ko ba malamin addinin musulunci kaɗai ba ɗaya ne shi daga cikin ɗaliban malam albani zaria tunini ne ya rasa wannan a ce da mun yi abin da ya kamata ya kara maimaitawa zaɓe na gaba sai mu ce tsaya takarar shugabancin ƙaramin hukuma sai mu ɗauki malam abdulhamid da malam bello jafar sai mu ce su tafi su mana takarar majalisar jiha ana nan mun kansuloli dama duk mun zuba ustazai zaɓe na gaba majalisun jihohi na jiha gaba ɗaya sai zama ustazai ne ana zuwa za a yi takarar gwamna na gaba sai a ce limamin sultan bello shi ne gwamnan jihar kaduna jis sanatocinmu kawai sai ga daga shekwa ne sai ustazuwa ne sai alarammawa ne sai ga kanawa sun ɗauka katsinawa sun ɗauka wane wane wane gaba ɗaya sai ga ƙasan ta rikice duk jihohin arewa sai ga limamai ne suke jagoranci tsakani da Allah ba za mu samu wanda zai rika tunanin gamuwan shi ga Allah ranar kiyama ba amma yanzu gwamnoninmu ka gaya min wanda ba dan nanaye ba ka gano wannan da kyau ku me kawo haka so da san rai irin namu mu kullum mu 'yan matan amarya ne in an ce mu ɗauka mu ɗauka in an ce mu aji ma'aji abinda kawai kowane ustazi ya kosa shi ne a ce gwamna yana yi da shi in za a tafi aikin haji a jefe shi da kujera in azumi ya zo a watsa mai na umara in an zo a ba shi kaza a yi kaza iya don me ba za ka zama mai rabawa ba kai dai kullum allah ya ba su ka samu don me ba za mu roƙi allah ka ba mu su samu ba jama'ar annaba aka ce limamanmu ne suke jagoranci irin wannan zami asara a ce muna da tsari muna da saiti a ce a jihar kano a ce malam jafar shine gwamnan kano a nan kaduna a ce malam albani ne gwamnan jihar kaduna a ce sautus sunna shine gwamnan jihar katsina jala jalin gwamnan taraba Balalau shine gwamnan adamawa a ce ɗaya daga cikin man haka a tsatsara ko ina ce waɗannan ne kana tsammanin ba za su yi tanin su ga allah ranar kiyama ba a ce gwamnan ku ne zai miƙe ce isma'u wa ati'u ba dole ka ce sam allaka wa ta'atin ya imamuna hankalinka zai kwanta za ka samu natsuwa hankalinka zai natsu kuma ya lalasaf Allah ya kai mutu 2019 za ku jin inda malamai suke ciwon baki ba za a buwa na sallah ba wane yana tare da suwa ne kai kana tare da to da wa kake tare kuma wanda kai kake tare da shi Allah ne ya aiko shi shi sa kowa ya gaya malami shi in Allah ya kai mu 2019 ku tsaye da ustaza ɗaya daga cikinku da ya takara in ba ka baka ja baki ke shuru duk wanda ya kamata kowa ya zaɓa ya je ya zaɓa kawai kar wanda ya ƙara ɓata mana lokaci yanzu kalla abin da na umar yake faɗi ba za mu so shugabanninmu su zama haka ba yanzu malamai sa ta ciwon baki wai gwamna ya ce zai dokan wa'azi inda ɗaya daga cikinku ne zai yi ku tambaye su wani shiri kuke da shi na ku canza ƙuri'unmu na kaduna ta tsakiya da ƙuri'unmu na kaduna ta ɗaya zanwa da zanto sun isa mu fitar da gwamna musulmi malami limami kuma da mataimakin shi musulmi malami limami ba mu bukatan ƙura'an wani kafiri domin wannan tantance ƙura'u da aka yi keke da keke ya fayyace ya bayyana mana da su ba su za mu kafa gwamnati amma don menene ba za a haka ba ko da a yi ungulu kan zabo a ce limamin izala ya zama gwamna limamin ɗariƙa ya zama mataimaki mun gano wannan da kyau ku limamin salafiya kuma ya zama speaker za a ci zaɓe ko ba za a ci ba to za su yi wannan ba kako di yadda izala da salafiya suka ritsa limamin ɗariƙa a tsakiya safaya ta yake da mun gano wannan da kyau ku an kada cewa izala salafiya sai ce duk ɗaya ne kuma gaskiya ne Allah ya sa buda dace ina ganin kamar wannan shawara ce mai kyau kuma kamar ya kamata mu fara duba wannan shawara. ko ba mu duba mu fara tunaninta mai yiwa in 2019 ba mu iya yin ta ba saboda a lokaci ya kure to mai tunanin 2009 nawa ne za a yi zaɓe na ga 20 23 kaji malami ana magana magana kaga kaga irin su wai ana maganan babban tukunya wai yana ce akwai kansuloli ba ba ku ne ustazun kuke haifar da fitina ba ga ustazai can an zaba alaran momi dukkanin su ta qur'ani amma kuma ustazan zariyan nan namu su suka sa masa kahon zuka sai da suka kifo su kasa ko don kowa dan yar motan hawa yanzu mota wata tsiya ne fastoci jiragen sama suke hawa an gano wannan da kyau motan me da garin da ka ware naira miliyan shida za ka hau motan da kowa yake hawa Mun gano wannan wani da ce kai ko akwai kaya wajen malamin nan cika baki ne ko ba wani abu Allah ya sa mu dace amma dai wannan tunanin mu fara sashi a cikin ranmu ko abu ne mai kyau koko a ƙasan nan fa muna rage a taraba aka samu rabaran faza joli inyami ya zama gwamna rabaran faza aka samu moses adasu ya zama me ya zama gwamna rabaran faza a benue gwamnoni gwamnoni rabaran faza muna ji za ce rabaran faza wani gwamna wannan babin takaici ba ne abinda kawai muka iya shine mai ƙarya mafi aksarin abinda da malamanmu suke fadi a kan 'yan uwa musulmi kashi 99 ina muku rantsuwa da alkur'ani ƙarya suke yi ba wanda za ka zauna ka ritsa shi ta ce kara abinda yake fadi iya karewa ina rantsuwa da alkur'ani ƙarya suke don sun man ƙaryan nema kun fahimci wannan ba da za su faɗa magana in yadda haka yake yi inda gaske ne kai salihi ne ko kai ba za ka ja kaya ba to zo ka tsaya zaɓe mu zaɓe ka shi ke sai mu danka amana a hannunka ba dai shekara hudu ba ne za ta wuce ko ba ta wuce ba in ka ƙi mana abin da ya kamata mu ba sai mu ce a ɗaga ko kara a ɗaga ustazai sai mun kai ku ƙasa kun gano wannan da kyau malai ce amma maganin siyasar nan za a yi ta a gaba ku dai bi mu bi abu mihina mu ji labarin shi ko amma dai wannan ya isa ya zama abin fara nazari da fara tunani Allah ya sa mu dace amma laqad jahattu <clears throat> nafsi umar ya ce kun ga zan da nake mulkin nan na gama ƙarar da karfi na da tunani na gaba ɗaya a cikin mulkin nan na wahala muharramtu ahali sannan abin da ya kamata iyalai na su mora daga gare ni a matsayina na miji a matsayina na uba a matsayina na jagoran familin ba wanda suka mora matata ta zauna ta hira ta gane tana da miji ba wannan ‘ya'yana su zauna su ji natsuwan uba ba wannan na ƙarar da komi a waje ya isa kun ji bayan Allah na gaske na sosai masu tsayuwa akan addinin annabawa in kai ne kayi hudu bai ishe ka ba na ƙara hudu bai ishe ka ba kana neman ayi ne ta zarci Allah shi kyauta ice na gaci wa inna jautu kafafan la wizra wala ajra fa inni sa'idun ya ce in na haɗu da allah ranar kiyama ya zama ba mai ba yabo ba fallasa shine la kafafa wala wizra ba komi allah maɗaukin sarki ce umaru tafi aljanna ya ce wallahi na yi arziki kalli umar ɗinnan ne fa ya ce a gyara gada kara ɗauro ma alfadari mangala ya zame ya faɗa ran kiyama ya kai umar ƙara za a yi ƙare-ƙare a ranar lahira domin titun nan Allah kaɗai san waɗanda suka kashe an fahimci wannan da kyau ku titi ne ga tanan tun zamanin baban gida aka yi abuja zuwa kano a ware manya-manyan kuɗi kullum a ce wai ana ma titi faci kun gano wannan mu ba mu taɓa yi ba wannan facin ba don shi ke haifar da fitina kamata ya daga zamanin baban gida zuwa yanzu kusan shekara talatin ba wannan hanya kamata ya ɗaye ta a zuba wata sabuwa in ma ba a ninka biyu ba an fahimci wannan amma an kasa kamata ya ce hanyar zuwa ya zama hanya hudu hanyar dawa ya zama hanya hudu a inganta wajen sannan tsoron hanyoyin da akwai 'yan fashi ana ganin kaza a zuba abubuwan da ya kamata a zuba na kamfanoni da makarantu a wajen hanyoyin ya zama bizi ga jami'an tsaro ga komi wai ba za a iya wannan ba kana tsammanin masu addini suka rungume madafin iko ba za su yi wannan ba me yake nema bayan yana tunanin allah zai tambaye shi an fahimci wannan da kyau wannan kowa na tunanin ya saci waɗannan kuɗi kai irin waɗannan kuɗin da ake faɗa a ƙasan nan mutum ɗaya ya kwashe kai hankalin kai na iya kama su dan najeriya ma bai gane lissafin da ake a ce dubu so dubu so ka wani kafin ya faɗi zuciyar shi ta buga ba ba dubun ba miliyan ne ba ɗaya ba ba goma ba ba ɗari ba a miliyan dubu sai ka ɗarga miliyan dubu sai ka ƙara dubu dubu dubu so nawa so dubu sai ka ƙara sha dubun so nawa so dubu sai a ce so uku ko so biyar hankalinka ba zai iya kama wannan kudin ba gaba daya in aka rubuta su a takarda ba za ka iya karanta su ba mutum ɗaya gaba ɗaya kwana da su shi kaɗai ka ji an ba mutum naira miliyan 400 kai ka ce an ba shi naira 400 miliyan 400 ka yi kwana da su kuma duk wannan usadai zai mai shuru sai an zo lokacin zaɓe wallahi tallahi jam'iyya mai cokali a jam'iyya mai makulli sha sha sha an fahimci wannan dole mu tsaya mu yi abin da ya kamace mu dole ne in ma ba za a iya fitar da wani daga cikinmu ba saboda sarri irin namu mu ustadai in za mu fit da wanda za mu fitar mu fitar da wanda yake dan majalisi ne wanda za a iya gaya mai yaji, wanda ya san martaban malamai ya san martaban ilimi ya san martaban addini an gano wannan da ke ku ‘yan nanaye lokacin siya kusan zuwa ƙarshe da shi ne simala yake cewa wandur umar ya ce ku duba ku ga fa'inistakhlaftu in har na sanya khalifa faƙadistakhlafa man huwa khairun minni ya ai wanda ya fi ni alheri ya sa ba wani bako ko sabon abu na zo da shi bai a ne a babakarin ai abubakar da ya zo a kawai sai ce bayana umar ne in na yi irin na abubakar na yi abin da ya kamata wa in atruk in ko na tafi ban yi haka ba faƙadatta raka man huwa khairun minni wanda ya fi ni alheri ma haka ya yi ya an yi rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kaga annan bai ayyana karara ba sai dai na ta me isharori walam yudayyi allahu dinahu amma ku sani allah ba zai wulakanta addinin shi ba kun ga wannan kalma duk da makareci ke faɗinta amma ita tsokar nan gaskiya ne kun ga al'amarin addinin Allah da yanda aka yi kolin koliya da shi aka dinga a sha ruwan tsuntsaye da shi ana sa ya cikin garari da kasada ko sai Allah ya tsara wannan addinin domin ya ce la la'aglibanna ana wa rusuli in dinnan zamu bar addinin ku to fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah zai kawo wasu mutanen da su da gaske za su mu kuma muna kallo suna yi da gaske ba yadda muka iya Allah ka sa da mu za a yi da gaske addini ai ba abun wasa ba ne ita ku sani ko ban sa khalifan ba Allah ba zai tozarta addinin shi ba za a ci gaba da tafiya yanzu kariya ga addinin Allah ne fa ya haifar da canjin da aka yi yanzu in ba na haka ba ana bin mutane suna sallah ana jefa masu bama bamai jama'a za su yi a masallacin juma'a kano kallaban nan da aka a ƙasan nan ne ake zuwa barikin soja da 'yan sanda suna tserewa don haka shigo unguwanku ya za ku yi sai da ku ce an watsa atan ya boko haram a to ya ka iya soja ya gudu kai sai ka tsaya to amma da aka zo yanzu da gaske ake yi akwai wanda ya isa soja gudun mashi dama can ba gaskiya ake yi ba ba gaskiya ake bai sa soja ke guduwa an fahimci wannan duk an ba an tattare hanya ba wucewa duk in ka tafiya daya biyu kawai an tara hanya checking point mai ake tarewa oho kuma ni ban taba ji an ce an kama komai a cikin point din nan ba bata mutane da lokaci a tara motocin guda saba'in idan masu abin fashewa suka zo wajen fa kaga an tare masu mutane a banza a bulus jama kuna ganin rashin hikimar tsaro a wajen nan ko rashin hikima ka tara motoci barkate da na haya da nawa mutane ɗaruruwa idan ya zamanto an aike shi an ce ka je ka aje a waje kaza an yi tamin ɗin shi ya zo an tsare shi minti talatin kuma shi minti talatin ba ta cika ba minti ashirin da biyar ne zai tashi duk waɗannan mutane ya kashe suke nan amma da yake aka sa janar yanzu sai ci a su tashi shi kuma masinci ya koma cikin kwale-kwale ya taso. inda abin da ya iya kenan Allah madaukin sarki ya kiyaye fakharaju su wanda suka zo bada wannan shawara da suka ga Umar ga abin da ya faɗa sai suka kama hanya suka fita ga su can suna fita kuna hangen ai sun marahu da yamma su kara dawowa kun gano wannan duk yadda kai dan siyasa zai dawo duk zagin da kai mai zai dawo Allah kai mu 19 za su yi mi wallahi za su dawo duk wanda ya maka shigantaka ba shi za a haɗu a gano wannan da kyau ku hmm. faƙalu da suka suka ce ya amiral mu'minin lau a hita a ahadan to in ba za ka sa khalifa ba to ka bar magana mai ƙarfi ko da waliyul ahad ka bari wanda ake sa ran zai iya zama ka gano wannan da kyau to a yi wannan mana faƙala wai sai umar ya ce kada kuntu a jima'atu ba'a da maƙala tilakun ai bayan ɗazu da nemaku maganan da nemaku ɗin nan sai wani tunani ya zo man an an dora fa'uwalliyar rajulan sai na ga ya kamata dai in samar da wani mutum jagora wani mutum guda ɗaya wanda zan walli rajilan amrakum wanda zan jiɗinta al'amarinku a hannun shi fahuwa a harakum shi ya fi dacewa an ya hamila kuma alal haƙƙi wanda zai ɗaura ku akan gaskiya ɗoɗar wa a share ila ali sai umar ya ishara zuwa ga sayyadi ali kaga ko ba a je ko ina ba maganin ta fara ne kawai ta fito sai fara ishara zuwa ga sayyadi ali ya gashiyatun wai sai da yi wannan tunani kawai sai ji wani abu ya ɗauki hankalin shi su kamar ya suma irin juwa ce sai ta kama shi yana fara tanin ali sai juwa ta kama shi aito rajulan ya ce sai a cikin wannan mafarki sai na ga kaman ga wani mutum nan da halajen natal ya shigo wani lambu kada ga garasaha wanda ya yi dashen kayan daɗi a cikin wannan lambun faji ya katifu kulla gaddatin wa a bararre da nunan ne ya rika tsitsinkewa yana tsintsinke komi fa ya ilaihi wa ya sayyiruhu ta hatahu yana tarawa yana ɓoyewa nashi ne na zama kansu yana handama da babakeri yanzu misali idan aka tambaye ka wa suke nufi da wannan usman suke nufi sai aka nuna mashi kai kai kai a baccin ai ba aliyu ba ne zai zama ai wanda zai zama dan cika tsere ne dan handama da babakeri ne wallahi malam haka suke nufi kalli magana dan sa kai a dan kwana shi sa ba sa kaunan karanta littafin nan da muke yi saboda sun ce wai a wannan wani irin karatu ne kuke yi wannan littafin kwana bakwai za a gama shi amma kana ta wani lakanji lakanji kana ta layo sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ai tukuna ma wa wajadu ma amilu hadira komi sai mun kawo wala yazlimu rabbuka magana ya wa aibin binne binne bayan wanda ya sa littafin ya gaya mana manufan sa littafin komi sai mun fada bi iznillah ko kuma sai kun ji komi in ka ji ka je ka jiyar an gano wannan da kyau ko Allah ya samu daji. wai kawai wai sai ya ji kawai ya faɗi sai ga wani ɗan handama ya taho fa'alimtu umar ya ce sai na san annan laha galibu amri allah ya riga ya yi rinjaye cin al'amarin shi cewa ba koma na sa ba shi zai buga wanda zai wa mutawaffin umar sannan allah zai ɗauki ran umar cin da har ga shugaba na gani aikin da aka yi na da shi na komi ya zo ya tasa ya cinye cikin fama uridu an atahammaluha hayyan wa maitan kuma ya ce ta da tashin tashi na in naɗa shugaba ai ta dauki ba daɗi to ba zan iya ɗaukan wannan rigima ina raye ko bayan mutuwa ba zan iya mana ba zai sa khalifa ba zai bari alaikum ha'ula'in rahata to amma ga waɗannan mutane alladina kana alladina qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda annabi ya ce innahum min ahlil janna su yan aljanna ne in baka gane ba sai ka ce to kuma gashi yana faɗin yan aljanna ne <laughs> ai baka ji ƙarshen magana ba ai nan ana tafi a hankali ne yace sa'id ibn zaid sa'ad sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail minhum wallastu mudkhilahu yace ni ba zan shiga ciki ba ai umar na daga cikin wanda annabi ce yan aljanna ne yace shi ba zai shiga ciki ba sa'id na farko walakin sitta ya ce guda shida za su ali usman ibn abdumanafin kunga da ali da usman 'ya'yan abdumanafin ne family ɗaya suke kaga tun ana an ƙara gaya maka ku 'ya'yan abdumanafin ne shi kan shi wannan ƙadar ɗan shi an da ba maganin da muka fara jiya ba kenan wa abdurrahman wa sa'adun abdurrahman dan aub da sa'adin khala rasulullah su kuma waɗannan kawunan annabi ne saboda suna dangantakan jini da annabi ta ɓangaren mahaifiyan manzan Allah wa zubair bin awwam shi kuma zubair ɗan awwam hawari rasulullah ai shi ɗan gani kashenin annabi ne wa bin ammati kuma ɗan goggon annabi ne shi wace safiya Ku gano wannan da kyau ku yanzu misali ita safiya ta haifi azubairu ita safiya ta haifi arwa arwa ta haifi usman yanzu menene matsayin usman da zubairu ɗa ɗa da uba so da shi wannan azubairu kawun waye kawun usman ne an gane kawo kenan ku kawo shi sabon nan ba haka suke a cura suke wajen nasaban ji amma saboda neman mulki da kuɗi irin na 'yan shi'a duk suka hargitsa tsakaninsu ko kuma muyan sai mai da wannan hargitsin an gane Allah ya ci gaba da zagin sabon annabi kila sanda za a murkushe ka kai ko baran daura kama babu lokaci a sa ka a malanki ai wa talhatul khair sai talhatul khair ibn ubaidillah sai ce taro minhum rajulan dole su zaɓi mutum ɗaya a cikinsu fa'iza wallau waliyan fa'ahsinu mu'aziratahu idan suka zaɓi shugaba a cikinsu to ko kuma dan Allah ku taimake shi ku agaje shi ku kyautata wajen tallafa mai hayya ƙara mulki lafiya wa inu ku taimaka mashi wa ini ita mana ahadan minkum idan ya ɗauki amana ya ba ɗaya daga cikinku na jagoranci a gwamnatanci a hukumance falli addi ilaihi amanatahu to a kiyaye mai amana tsab mun gano wannan yanzu misali sai aka ce an samu gwamna a katsina liman ne kuna tsammanin in ya tashi na da kwamishinoni suwa zai sa limamin mazallaci kaza malamin islamiyan waje kaza malamin haddan ba su ne mutanen shi ba su zai ɗauko ya sassa daraktan waje kaza sai a ce shakwa ne ku gano wannan su kuma yan boko za su ce a'a ai kana ciki yayi in haka za ka ce yanzu in ba da kwamishinoni guda biyu ba cikin ku zan ba da ba eh zan nemi ɗaya a poli in ba da sunan shi ɗaya fc in ba da sunan shi ko a kongo ko a amir su zan bayar rai mu ko muna nan muna kala kala kala rasulullah idan wani ba daidai ba mu ne mu kira shi a nan wajen mu biji kanshi kai ka bari dole kuma yi Za mu ja aya za mu ja hadisi to amma Allah da yake yi fa to sanda ake wancan maganin sai suka fito maganin fa za ta bayyana fa ana tafai ƙaryen ɗan a za ta bayyana sai suka fito suwa waɗanda suka je wajen na umar aka wancan magana ga suna suna fitowa kuna kallon su ko faƙalar abbasu le ali sai abbas ya ce ma ali yan tsakani da allah in ka yadda an ce ƙatalakan kallahu yau sai aka zagi sahabi ka ce don me sai ka ce sahabbai na zagin ahalar bai ta ai gashi an fara ku gane ƙaryen da suka aje ku? la da ma'ahum wai abbas ya ce ma'al ko an ji an zauna zaman zaben shugaba kakashi shiga kakka ci qala sai ce akrahul khilaf ina tsoron kar wannan abin haifar da saɓani. qala sai ali ya ce izan rama ta karahu to ku abin da kake gudun ku shi ka gani ba saɓani ba shi za a yi gani mutum shida yanzu a ruwayin gaskiya da makaranta a baya su shidan nan daga zama mai suka yi uku suka janye suka bar nawa ɗaya ya janye ya bar nawa aka je aka bincike tsab gane ɗaya ya faɗa yin aka bashi an samu hayaniya yanzu kalli amma yadda wannan makaryacin ɗan shi'an abu mihnaf yake cewa wai abin da kake gudun gani na saɓani shi za ka samu a lokaci ɗaya a nan yana ƙoƙarin ya zargi sahabbai ne da tsaban san mai san mulki da san kansu kuma karya yake yi falamma asbaha yayin da garin Allah ya waye falamma asbaha umaru da a aliyan garin Allah na wayewa sai sayyidina umar ya aika kira sayyidina ali wa usman wa sa'adan wa abdurrahman ibn auf wa Zubairu ibn al suna aliyu usman sa'adan abdurrahman bin auf azubair bin al'awwam saurana waye Allah za ka ji abin da aka faɗa sai sa ka kira su faƙala sai ce inni nazartu umar ya ce na yi nazari fawajattukum sa'an nasi na ga cewa ku ne jagororin mutane wa qadatahum kuma ku ne jagororin su masu fada a ji cikinsu. wala yakunu hadha al-amru illa ni ina ganin wannan al'amarin ba zai zama cikin kowa ba sai ɗaya daga cikin ku ya kamata ya zama khalifa wa qad qubida rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haqiqa Allah ya dauki ran annabi wa huwa ankum radin annabi ya yadda da wai annaba har ya koma ga Allah ya yadda da su yau sai wani shedanin dan shiya zai zo ce ya gano ba mutanen kirki bane jama'a wannan abin zai yi tsakanin da Allah Tun muka yadda to muna kokarin mu nuna annabi bai san mutumin kirki ba har ya mutu amma dan shiya sai ce ai daga baya ne suka canza wannan ƙarya ne ƙarya ne kai dai ana tafa za a gano wanda ya canza ai an fahimci wannan ana tafa a hankali a hankali a hankali asirin wanda ya bata addini zai bayyana ai shi Allah bai barin a kifa kura da godo sai ya bayyana ana nan ana tafi kuna zaune cikin duhu da tsohonka sai kaga wani ya zo ya tsuguna kusa da tsohonka sai ka shafa idan baba sai ka ji da kwarmi ka san dama idan tsoho da kwarmi ko sau da tsofa da ka shafa wanda ya kusa ya tsuguna kusa da tsohonka sai ka ji kwarmi sai ka ɗauka wani tsohon ne ana walƙiya sai ka gane idan tsoho ka gane idan kura kun gane wannan da kyau ku to kaga yanzu in ka tashi runguma za ka runguma ka za ka runguma za a yi walƙiya saura kaɗan Allah ya sa mu dace inni la a hafin nasa alaikum umar ya ce ni ba na ji maku tsoron mutane in istaqamtum inda ku kuka tsaya gam akan addini ku shidan nan kun tsaya ku? za ku yi gudanar da mutane baki ne ba wanda zai muku tawaye walakin ni a hafu alaikum ikhtilafakun kuma da ce ni ba komai nike ji maku tsoro ba shine kuɗin nan ku samu saɓani a cikinku fi ma baina kuma tsakaninku fayyar talifin nasu kuna saɓani mutane za su saba wannan shine ka'ida ku jagorori ko idan kuka sake kuka yi saɓani Allah al'umma gusa sun watsi kusan haka kar ku sake ga saɓani a cikinku Fi yadda abu ya taso ku ku iya ba da uzuri ku tafi a tare a cure a mulmule kar ku yi da ana rabuwa matsala ya faru kaga kalmomi ne na ƙarya yake faɗi a ruwayar amma kaga yana zuwa da wasu nagartattun maganganu a ciki irin wannan ne in ba ka san ka'idar ruwaya ba sai ga to wannan gaskiya ne kuma ya faɗa eh kalimatu haq amma urida biha al-batil fanhadu ila hujrati aisha wai sai umar ya ce ku tashi ku tafi dakin aisha bi iznin minha amma kar ku shiga mata sai da izininta fatashawaru ku yi shawara waqtaru rajulan minkum ku zaɓi mutum ɗaya daga cikin ku ya zama khalifa haka muke so an gane wannan sun makala sannan ya ce la ta dukulu hujjarata aisha a'a kusa kusa kusa kakku shiga ɗakin aisha walakin kunu kariban ku je kusa da ɗakin ne meke nan? me nan yabo ga aisha ko suka ga aisha kasu je ɗakin magulmaciya ko makariciya ko macuciya ko me ba inda aka yi magana cikin ruwa nan ƙarya ce an shigo da wannan magani ne don a samu daman zagin na na aisha kaɗai an gano wannan da kyau ku ƙur'ani ya ce wala ta'arifan na hun fila hannun ƙauli ƙarya suke yi wawa da a hu wa ƙadan na zafa huddamu sai na umar sai ta da kanshi ya kwanta a lokacin jini na ta zuba fadakhalu fatanajau suka shiga gidan annabi suka fara ganawa sun martafa'at aswatuhum kan kai haka sauti ya sama wallahi ban yadda ba wallahi kaza wa kaman abuga faqala abdullahi ibn umar sai abdullahi dan umar ya ce subhanallah inna amiral mu'minina lam mutu ba'du kun fara samun sabani amiral mu'minina bai mutu ba kaga anan so ake a ce maka duk waɗannan tsaffin banza ne ga yaro ya fi sa hankali malam ku rika nazarin waɗannan maganganun fa ba kawai mutu ya zo ya gama maka surutu ya ɗaɗɗaga gemu a'a ya faɗi gaskiya in ba ka baka ce mashi ƙarya yake yi in ga abu mihi na ɗin ya fi kowa gemu a nan amma zurme man makareci ne Allah ya kyauta Shi ne sai yake cafa ala a'ridu ala hada ajma'un dan Allah ku duka wannan hayaniyan ba za ku bar shi ba kun gano wannan a sai ce fa asma'ahu fantabaha Umar yana juyo wannan hayaniyan nasa sai farka fa qala yace ala a'ridu an hada ajma'un duk wannan ma tattaunawan ku bari shine ala ku saurara a'ridu an hada ajma'un ku bar wannan tattaunawan zaben shugaba na hana ku fa'iza mitu in na mutu fata shawaru ku je ku yi shawara talatata ayyami notisin kwana uku a cikin kwana uku za ku zaɓi shugaba ko kun so ko ba ku so ba sai ce wali sallibin nasu su haib ibn sinanin romi ya zama liman wa ya ce don an sa liman shine shugaba a yana ka ce an taɓa faɗi yanzu suhaibu shine liman da amirul muminin umar ya sa amma kuma ana nan ana zaben wa shugaba kuma bai ma daga cikin mutum shida da aka ce ma a sashi a cikin zaben kwata-kwata limanci zai yana gama wa shugaba na zuwa in ya gida ma ya bashi in ya gida ma ya cire shi shi ne ka'ida ba inda aka faɗa wannan cikin karatu amma haka za ka samu jahili sai a ce mai kaza ba sai jahili ce wallahi kuwa shi jahili ko Allah ka zaga zai iya ce maka wallahi kuwa ba ga suna na ce masa Allah uku bane suna yadda ko ba su da yawa ba ba bane yanzu ba jahile ne ake zama ake ce masu barhama Allah ne kuma suna ji ba kuma har yau suna cikin tafiya wa ku ba ku gane wannan ne an ce rabbana rabbana rabbana shehu barhama kuma suna nan ta ci ta gere barhama ne ubangijin kowa na ce ni dai ban da ni kai fa ina fatan mun gano wani da kyau amuri wallahi ban da mu <laughs> can ga gada to shi ne sai ce wala ati yanna yawmar rabe wala ya'tiyanna yawmar Rabe kar ku sake kwana na hudu yayi illa wa alaikum amirun minkum ba ce dole kun zaɓi shugaba a cikinku a ai ba wannan maganar ne kaɗai ba <laughs> akwai wata a ƙasa kankai sauran yabo sai ce wa ya hadoro abdullahi bin umar mushiran wajen zaman da za ku yi abdullahi ɗan umar ya zama mai ba da shawara wala shi alahu min al'amur amma bai da ta cewa kun ji wannan magana? kun ji wannan? to za ku ji kuma a gaba an warware ta ku rike mai ita da kyau wa tsalhatu shi ko tsalha sharikukum fil amri shi ma ɗaya daga cikinku ne za mu zo za mu ji a yakin siffin da jamal me matsayin talhatu me yasa a nan aka ware talha aka ce an fara zaɓe ba shi amma fa a baya in ba manta ba mun ji wanda talha ya zaɓa wa talha ya zaɓa ali ya zaɓa ba a zubairu ne ya zaɓuwa usman kuna fahimtar wannan da kyau ku sai aka ce ai saura ko ta magana ce wanda ba na san ma ruwanta a so nake mu fitar da muzakkara kamar shafi talatin akan ta ita kadai saboda mu bi mu shaki aƙidan shi'a a wannan wajen mu kwantar da ita ai karo karo a yanka ta wallahi malam wata muguwar aƙida ce wanda da Allah zai taimaki yan shi'an Najeriya ya masu gamdakatar su gano ta ina ga yamku duk da sun bari wallahi sai mun yi a atara sai mun taro ta na karanta shi sa bana son in yi masu bil da baka man faɗi komi kun dai ji ya ce talha ko a cikin lissafin mu can mutum shida ne amma nawa muka samu ina ɗayan to sai ce wa talhatu shariku kun fil amri in ɗalha ya dawo yana cikinku fa in ƙadima fil ayyami talatati in ya dawo cikin kwanakin nan uku fa a hadiruhu amurakun ku shiga da shi cikin al'amarinku wa in mazatil ayyami talatatu in kwanaki ukun suka wuce kuwa qabla qudumihi kafin ya iso faƙadu amurakun kai ku zartar da al'amarin ku rubu da shi mun gane wannan da kyau ko malli bi talha Dan allah cikin ku waye zai je zo man da talha in ji wa in ji umar waye zai zo man da umar ai eh, talha qala sa'adu ibn abi waqqas sai sa'ad dan abi waqqas yace ce ana laka bihi yiran jin zo maka da shi dan allah jama'a mai hankali in yaji wannan sun kwana nawa ka basu su kuma an ce talhan nan baya nan aina za a ji a zo da shi har kwana uku ba su cika ba kuna fahimtar wannan so ake a ce muku har umar ya mutu Alhabe shiri da shi gashi ya kaurace ma umar ma kun gano wannan kenan dan an samu sabani da ali da shi za ce ya saba ne gashi ma ya samu sabani da wa da umar to kai ahlus sunna da ke son umar sai a ziga ka a kan alhatu kai ma ka kama kin sahabbi da gangar ƙarya ce wannan mun gano wannan wai sai sa'ad ya ce ana laka bihi ni zan kawo maka shi wala yukhalifu insha Allah kuma ba zai zuwa ba faƙala umar sai umar ya ce arju Allah ya khalifa in Allah ni ma ina ganin ba zai cije ya zuwa ba in ka ce ya zo wallahi zai zo wa ma adhunnu an yi hadha al-amra illa ahadu hadain ar-rajulain umar ya ce ma duk mayan da za a yi dole ɗaya daga cikin mutum biyu ne zai zama shugaba ali aw usman to me amfanin sa mutum shida inda ma ka san mutum biyu ne ai tun farko sai ka ce to cikin mutum biyu a zaɓi mutum ɗaya kawai haka ne wannan ma ƙarya yi ma umar kuna fahimtar wannan ƙarya ce ba inda umar yi wannan kawo kuma a nan wajen yanzu an fito maka ƙarara shi sai na ali an ce shi ne zai iya ɗaura mutane akan gaskiya to amma an yi mafarki an ga wani yana tattare kuɗin hukuma waye wani in ba faɗi ba gashi an faɗe shi anan shi na fashe gantakan da suke ce awwalu da sani da salisu ko ba shi ba ne awwalu da sani da salisu sai ka ce wane ne awwalu wane ne sai ce za a faɗa maka an zo cikin littattafai mun gano wannan da kyau ba matsala ko ba ka gaya mana ba ka riƙe ka gaya ma burutai ya gaya mana sai ce fa'in waliya usmanu idan usmani aka zaɓa farajulun fihile to usman mutum ne mai taushin hali yabo ne wannan ko suka a bari ku aji yabo ji ɗaya magana wa’in waliya aliyun in ko aliyi ne aka zaɓa fafihi du'a batu to yana da ƙarfin hali na tunkaran abin da ya kamata a tunkara a banke shi hmm? ana fa yaƙe-yaƙe irin su ƙadisiyya irin su yarmouk irin su ajinadin irin su kuntuna to a lokacin ana son mutum lin ne ko ko mutum wanda yake da karfin halin da gaban da zai daki arna ya zubar da su wa an yi hamila hum ala tariqil haƙ. kuma ali ya dacewa ya ɗauki al'umma ya ɗora su akan hanya ta gaskiya yanzu umar inda gaskiya faɗi wannan maganan yana yaban usman da ko yana sukan shi ne kuma a nan yana nuna waye kamata a zaɓa wallahi umar ya faɗi wannan maganan ƙarya yake yi inda zai faɗi wannan maganan ƙarara to ai ko damuwa ba za yi ba wani zama ne aka yi na 'yan siyasa a nan jihar kaduna ne a wani lokaci ba zan faɗi lokacin ba amma dai so nake mu ci riban wancan don mu gina wannan kunan gani za a yi zaben ƙananan hukumomi ne to sai aka waye gari ɗaya daga cikin waɗanda yake son ya koma kujeran shugaban ƙaramar hukuma gwamnan lokacin bai san shi ya rasa yadda zai shi kuma yana son ya koma sai sheka ya je samu mataimakin shugaban ƙasa na wannan lokacin ya ce da allah a roƙon mashi gwamnan shi yana son ya koma shi kuma wannan shugaban karamar hukuma yaron wannan mataimakin shugaban kasan a nan take yi mataimakin shugaban kasa ɗauki waya ya kira gwamnan wannan jihar ya ce ranka ya dade ina neman wani arziki ɗaya ne a wajenka ya ce mai arzikin ya ce kujera ɗaya daga cikin kujerun ƙananan hukumomi ne da za a yi zaɓe nake son ƙwaya ɗaya a baya yaro ya ce wace sai ce na ƙaramin hukuma kasa kace ah, inda wannan ne ba matsala ba matsala a ranka da yayi hakuri ba matsala aka zauna tsawon lokaci shi dai gwamnan nan bai kira shi wannan shugaban karamar hukuma ya ce mai ba matsala kwantar da hankalinka gasa mai ga dan ma da ake a hannu sai karuwa ta yi ma ba ma tsayawa ta yi ballanta na ya samu sauki ya ta shan wuya ya ta shan wuya sai da ana dab da zaɓe sai shi gwamnan ya sa aka kira masu ruwa da tsaki na jam'iyyan shi a wannan karamar hukuma cewa duk su a lokacin ne wancan dan takara ya ji daɗi a rai da aka zo aka zauna sai gwamna yake ce masu kun nan ba na son ya zama a samu matsala a wasu ƙananan hukumomi masu mahimmanci a jihar nan daga ciki akwai karamar hukumun ba na son a samu matsala kuma zaɓen nan su nake a yi shi salin alin amma waye 'yan takarkarunku mu ji su don musan yadda za mu tsari kan mu matsala sai suka ce na farko akwai wani sai ce kai kuma kun an zaɓe shi zai iya kuma zai ba da gudunmuwan da ake so amma shi na fi son in ba shi kantoman ruku daga cikin kantomomin da za a fitar na raya ƙasa san fi son wannan sai kuma wa kaga yanzu kai tsaye an yi disqualifying ɗin wa sai suka kira sunan wancan yaran mataimakin shugaban kasan sai kai in ku aka zaɓe shi gaskiya zai iya din yana da kokari da himma sai kuma wa sai aka ce sai wani sai ce kai ai wani zai fi kowa cancanta da za a ba shi wannan dama amma shi kwamishina nake son ba shi amma ku tashi guje ku yi nazari ku fitar da guda ɗaya a ciki sai ku kawo man suka ci a ranka yi ci a ba na son ku yi anan ku ji suna tashi suka da suka ce to ah, wannan kai za a baka kontoma kai za a baka kwamishina kai kuma ba faɗa abinda za a baka ba to kuma kai sunan shi ne kawai sai ka ce ah, wallahi kai sunan shi sai a kai sunan sai ce to shikenan na ji daɗi wannan zaben da kuka yi da kanku sai aka ba shi yanzu wannan bai yi kama da wannan drama ba an naɗa mutum shida amma a ciki an ware biyu a biyun ma kuma an soke ɗaya an jinjina ma ɗaya tsakani da Allah yanzu wannan ka yadda sai a ci a ah, to ai kaga su kansu ma sahabban su umar makiya a halal baiti sun yadda aliyu ma ya fi sauran kun fahimci wannan maganar kai duk ba mai faɗin magana in yana faɗi karga kallon shi kana kallon maganar karka yadda ka zama shirme karga kallon mai magana kana kallon magana wa in tuwallo sa'adan in ko kuka zaɓi sa'adu ne fa'ahalu huwa. kai sa'ad ya cancanta shi ma wa illa falyasta in bihil wali in ko ba zaɓe shi ba to duk wanda aka zaɓa ya nemi sa'ad ya taimaka mashi fa inni lam a azilhu an hiyanatin wala da'afin ni ban cire shi a gwamnan kofa ba wai dan yayi cuta ko rauni wa don ra'ayi abdurrahman ibn ka amma fa mai hangen nesa irin abdurrahman dan auf Allah ya zama tare da shi musaddadun rashidun lahu minallahi hafizun mutum ne tsayayye shiryayye wanda Allah ke taimakon shi wajen gamdakatar fasma'u minhu in ya faɗa ku saurare shi kun gano wannan idan dan shi'a ya zo sai ya fake ana ya ce doka gani dama umar ya kitsa ma abdurrahman in an zo kar a zaba ali dan dama bai san ali da aka zo shi ne sai lallaba cin da dama yanzu ya tsare musu ya sage musu gwiwa ya faɗi matsayin abdurrahman abdurrahman na zuwa ya ce usman kaga kowa zai fi in an zo jin alu suna kuma ana sace gani umar ya ce kaza ya ma yadda ali sauran in an zo wajen yan shi'a nan wajen sace to gani ai da ma sun hada bakin su tun asali kuna fahimtar wannan ai wannan maganan ba yabo ko kadan a ciki kuma karya ne wala li abi talhatal ansari wa qala li abi ansari wai sai umar ya ce ma abu talhatal ansari ya aba talha inna allah qala ma azzal islam bikum ku sani da ku Allah ya ɗaga musuluncin nan faktar 50 rajulan min al-ansar kaje ka zaɓo man mutum 50 cikin mutanenku fastahiffa ha'ula'ir rahat domin su zara ido su kwadaitar da waɗannan mutum shida hatta ya talo rajulan minhum har sai sun zaɓi mutum ɗaya a cikinsu kaga kenan zai tura sojojin kundin bala kenan idan har suka kasa zaɓen mutum ɗaya daga cikinsu za ku zo a karatu na gaba za ku ji abin da aka yi ma'umar ƙarya ya faɗa a kansu ai ba su kaɗai ba ne sai ce wa ƙalalil mikidad bin al-aswad idza wada'tumuni fi hufrati in kun sa na kabarina fajma ha'ula'ir rahab ku tsara waɗannan mutane shida hatta yakhtaru rajulan minhum har sai sun zaɓi mutum ɗaya daga cikinsu kaga yana ta tunzar mutane a kansu ku to za mu zo mu ji shin wannan tunzarawan gaskiya ce ko ƙarya ce kuma ya makiya a yau suke amfani da tunzura wawayen cikinsu wajen su yi masa aikin da sai sun gama aikin duka sai kuma da ƙarshe sai su kwashe sai su yi watsi da su da za mu tattauna wannan karatu na gaba wake cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum